idan ma mafarki kake yi to ka farka tun kafin lokaci ya ƙware maka duk wani abu da za ka yi takama da shi a nan ka same shi kuma da zarar elders sun ji maganar nan ka san me zai biyo baya wanda ya yi maganar ya faɗa yana mai yi masa kashedi har abada ba zan yi dana sanin bijire muku ba shawarar da zan baku shine ku yi gaggawar barin wurin nan idan kuna so ku tsira da rayuwarku saboda ni ban zo da niyyar na cutar da wani ba dan uwana kawai nake so na kubatar daga sharrinku babu yanda Danish bai yi da su ba akan su bar salsabil amma suka sanya kafiya dama su giant ba su da tsoro kuma ba sa karaya sai dai komai zai faru ya faru kafin ka ce me fada ya kaure a tsakanin su tamkar a filin yaki tuni kura da kururuwa sun kara da cikin ɗakin baka jin komai sai gurnaninsu mai matukar firgitarwa gaba ɗaya sun rikida sun koma dodanni masu ban tsoro sai kai ma juna farmaki suke yi kamar abokan gaba Takin giant din da ke jikinsu ya faffasa saboda garkuwa ne a gare su idan har ba cire su yayi ba to ba zai iya yin galaba a kansu ba balle har ya yi nasarar kashe su wani irin bahagon naushi ya soma sakar musu akan idanuwansu duk wanda ya nausa nan take kwanyar idanuwansa ke zazzagowa cikin jini ta faɗo ƙasa gaba ɗaya ya zautar da su ya nakaɗa musu lugudan wahala har sai da numfashinsu ya bar gangar jikinsu tukunna ya tsugunna yana huci ba tare da ya canja halittar halittarsa ta mutane ba ya bi su ɗaya bayan ɗaya ya farke kirjin kowannensu ya ɓamɓaro zuciyoyinsu ya tura a baki yana ci saboda ya ƙara karfin sihirin shi da kyar salsabil ya samu ƙwarin gwiwar miƙewa numfashinsa na fita sama-sama muryarsa da rauni ya ce da nishi me yasa ka baro su ka dawo don ka taimaki rayuwata idan wani abu ya same su ba. Danish bai tanka masa ba, har sai da ya gama abin da yake yi tukunna ya girgiza jikinsa, ya rikide ya dawo ainihin siffar shi ta mutane. rukuwa hannun salsabil ya yi cikin nashi, yana faman fitar da huci ya ce, Saboda rayuwarka tana da muhimmanci, ba zan bari na rasa ka ba. Na san cewa za su iya fara makarka, shi yasa na dawo, don na ceci rayuwarka. Ina so na cika maka burinka na ganin ka binne gawarwakin gawarwakin su tsohuwa ta mira sannan in kubutar da kai girgiza kai salsabil yayi ya cike fal da idanuwansa ya ce danish ka tafi kawai za su iya raskarka wallahi ba za su kyale ka ba ni kuma ba zan so ka ƙara shan wahala a rayuwarka ba yanzu lokaci ne da ya kamata ka yi rayuwar yanci da nish ina so ka yi farin ciki kafin ka bar duniya hakkinka da aka tauye maka na rayuwa shi nake so ka samu da don allah ka tafi ka bar ni kawai ka koma wurin su unesa ni ba sai na rayu ba rayuwarku ta fi muhimmanci a gare ni na san za ku haɗa gwiwa don ganin kun kawo ƙarshen elders magiya ya rinka yi masa akan ya tafi ya kyale shi amma ya kiya har sai da ta kai ga ya daka mishi tsawa a faɗace ce ka tafi ka kyale ni na ce maka ka tafi ka tafi ka bar ni kawai cikin sanyin murya da nishe ke faɗin ba zan tafi ba salsabil idan ka ga na bar wurin nan to na kubutar da kai ne gaba ɗaya sun harzuka Faɗa ne ya kaure a tsakaninsu kamar za su bugi juna. Kwatsam a lokacin da ba su yi tsammani ba, sautin tarin Dija ya cika kunnuwansu. Kamar an dasa musu aya suka dakata da yin sa'insar da suke yi. Kusan a tare suka kai idanuwansu ga duban inda take a kwance da tsantsar al'ajabi. Babu wanda ya zaton akwai mai rai a cikinsu. Da sauri da nishi ya rufe ta, ya nufe ta, yana dubanta. Idanunta a rantsi take sambato cikin fitar hayyaci take ambaton sunan Haris da Angel. tana faɗin ku taimaki rayuwata kuna ganin za su cutar da ni kallon juna suka yi shi da salsabil kafin ya mayar da dubansa ga sauran gawarwakin da ke baje a ƙasa da sauri ya kai hannu ya ɗan taɓa kafar rubina wani iko na Allah nan take ta ja numfashi da karfi ta feso shi ba tare da ta bude idanuwanta ba sai labbanta da ke kirma ɗaya bayan ɗaya yake farkar da su babu wanda yake a cikin hayyacinsa duk sun jigata sun galabaita sai sambatu suke yi suna ambaton ruwa ruwa za su sha kishi suke ji maimakon salsabil ya yi farin cikin farfadowarsu sai ya fashe da kuka yana faɗin wallahi ban so suka rayu ba saboda bani da yadda zan yi da su mutuwar ita ce hutunsu kashi babu yan uwansu sun riga sun tafi cikin tashin hankali ya riko hannun da nishe ci gaba da faɗin ka taimaka min mu binne su kawai su ƙarasa mutuwa a cikin kabarinsu ni ban ga amfanin su ci gaba da rayuwa a wannan duniyar ba wahala za su sha idan mutanen nan suka riske mu za su kashe su ne bayan sun gama wulakanta rayuwarsu kafin ya karasa maganar da nishe ce ba zai yiwu ba kamar yadda yan uwansu suka rayu su ma haka za su rayu ba zan taɓa bari su rasa ransu a cikin gidan kurkukun kaddara ba ko da kuwa zan jefa kaina cikin hatsari ne sai na yi musu hanyar da za su gudu da ƙwarin gwiwa ya furta kalaman tare da ficewa daga ɗakin tsohuwa ya je kasan gadon batul inda suke ajiye robobin ruwa ya ɗauko su ya wuce toilet ɗin ɗakinsu, ya samo musu ruwan da za su sha bayan ya dawo ya bi su ɗaya bayan ɗaya ya ba su ruwan suka so masha salsabil da ke kallon shi tsabar kololin bakin ciki bai san sa'ad da ya fashe da kuka yana faɗin danin shi ka tafi kawai idan har ba za ka taimaka min mu binne su ba dan Allah ka tafi zai fi mun kwanciyar hankali ka riga da ka san bamu da wata hanya da za mu iya ceton su cak ya tsaya da yin maganar ganin babu da nishi kamar walkiya ya bace maganin shi shiru ya yana faman haɗiyar yawo cike da zillamin ina da nishi ko dai ya tafi ne tuni ido ya raina fata sai ka ce ba shi bane yake korarsa akan ya tafi ba wani irin tsoro ne ya ziyarci zuciyarsa hankali a tashi yake kallon su Dija da ke azazzaune a kasa cikin fitar hayyace suke ambaton sunan yan uwansu musamman ma sunan Unesa da Danish gaba ɗaya sun zauce gawar mahaifiyarsa ya kalla tuni wani kukan ya kuma zuwa masa cikin matsanancin tashin hankali ya so kwalawa Danish kira dan ya dawo ya taimake shi ko ya samu ya binne su jin shiru babu alamar zai dawo ne ya sa shi zubewa kan gwiwowinsa yana ta faman yin shashshekar kuka kamar ransa zai fita kamar daga sama ya ji motsi a ɗakin a firgice ya dago da idanuwansa zazzare ya kai dubansa ga book shilba ɗin ɗakin tsohuwa ta mira da ke ta motsi kafin ya yi wani yunkuri gaba ɗaya ya rikito ya zuba kasa jikinsa na bari ya miƙe yana kallon kofar da ta bullo ta matukar mamaki akan fuskar shi ta cikin kofar da nishi fito fuskarsa sharkaf da gumi ya dubi salsabil za mu iya tafiya wani irin farin ciki ne ya lullube salsabil a ruɗe furta da nishi ta ya aka yi ka gano kofar nan ban taɓa sanin akwai ta ba kuma bana tsammanin ko ita tsohuwa ta mira ta san da zamanta ya faɗa cike da son jin ƙarin bayani yana faman hucece kada ka manta ka riga ni tsintar kanka a cikin kurkukun kaddara ni kuma na fi ka sanin komai na cikin sa duk wata kofar sirri da ke a kurkukun nan na san da zamanta tabbas tsohuwa ba ta san da wannan kofar ba tsohuwar hanya ce da aka jima da toshe ta ni da kaina na sake haƙata da na. idan muka bi ta cikinta za ta ɓullar da mu cikin wani kogon dutse da ke wajen kurkukun nan dalilin da yasa na zaɓi ko raba hanya da su unesa saboda na san za su iya farmakar mu idan har suka gano abin da ke wakana ina so na raba musu hankali ne watakil in muka yi hakan wasu su rayu daga cikin mu ba zai iya jure kallon da nishi ba yaron ya barge shi ya yi mishi abin da ba zai taɓa mantawa ba ya taimake sa a lokacin da rayuwarsa take akan gabar salwanta da sauri ya janyo sa ya rungume shi yana kuka kafin ya raba jikinsa cikin sanyin murya ya ce amma da nishi su angel fa ya kamata ka koma wurinsu suna bukatar ka bana su wani abu ya same su girgiza kai da ya yi, kada ka damu babu abin da zai cutar da su saboda na riga da na daura hanyar da suka bi na riga da na daure hanyar da suka bi da sihiri babu wani mahalukin da ya isa ya iya tsaga kofar ya shiga balle har ya cutar da su kafin na zo nan sai da na kiyasta awanni da za su yi kafin su karasa kofar da za ta ɓallar da su waje ni kuma zan riga su komawa bayan na taimake ku murmushin farin ciki salsabil ya sake ba su tsaya bata lokaci ba suka yi kokarin taimaka masu hibba don su miƙar da su tsaye sai dai mutum biyu daga ciki kafafunsu sun kasa ɗaukar su sakamakon abin da tsohuwa zafirin ta yi musu bayan Allah sai iwon azaba suke sakewa da sauri da nishi ya tsungumi dija ya goya ta a bayan shi ya sanya mayafin da ya ɗauko a ƙasa ya ɗaure ta tamau kafin ya ɗauki robina ya ɗaura ta a kafaɗarsa dama masu biyu ne ba sa iya tafiya shi kuma salsabil ya yi amfani da bargon tsohuwa ta mira ya nannaɗe gawarta a ciki ya ɗaura ta a kafaɗarsa a haka suka bi hanyar mai duhun gaske ga zafi tamkar ana rura garwashin wuta sun ci bakar wahala su tsara kamar numfashinsu kai ne silar kubata na daga gidan kurkukun kaddara kuma kai ne silar cikar burina na ganin na cika alkawarin mahaifiyata da na ɗaukar mata akan in rufe gawarta kada in bari ta wulakanta Tanish ko a mafarki ban taɓa tunanin akwai ranar da zan bar gidan kurkukun kaddara ba na sha jaraba guduwa ni da mahaifiyata amma mun kasa saboda karfin sihirinmu bai kai ba sai gashi a sanadiyar ka na yi nasarar fita tun hawaye sun wanke fuskar shi danish ko da a ce ba rayu ba ni ka gama min komai wallahi ko ba komai na shaki iskar duniya bayan tsawon lokaci da na kasance a kulle ya faɗa yana duban cikin idanuwansa ni dai buri na yi rayuwar farin ciki tare da 'yan uwanka ubangiji Allah ya kare munku ya tsare munku a duk inda za ku kasance ba ni da tabbacin za mu sake haduwa wata kilma ba lalle mu rayu ba bai karasa maganar ba ya fashe da kuka mai cin rai ta sauri da nishi janyo sa suka rungume juna sosai suka kankame junansu bubbuga bayan shi zazzabin yayi da hannun shi dan uwana ka kular min da kanka wallahi ina mutuwar sanka tun farkon ranar da aka kawo ka gidan kurkukun kaddara a cikin tsimmanka na so ka da nishi zan tafi da ke warka Allah ya raya min kai da nishi ina fata wata rana kai ma ka zama cikakken musulmi kai rayuwa kamar kowa kai aure ka hayayyafa limshe idanu da nishi cikin sanyin murya ya ce ina son ka dan uwana ni ma zan yi kewarka ka kular min da kanka ina fata mu sake haduwa yana fada ya raba jikin shi daga na salsabil a hankali ya soma tafiya yana ja da baya yana duban salsabil da 'yan uwan shi waɗanda kwata-kwata ba sa a hayyacinsu wasu irin zafafan hawaye ne suka cika idanuwan danish bai daina kallon su ba har sai da ya nisa kafin ya ɓace maganinsu bai dira a ko'ina ba sai a bakin kokon bishiyar da su angel za su bulla a daidai lokacin su kuma har sun so bakin kokon bishiyar suna ta faman ambatan sunan shi bayan tafiyar danish a cikin dajin salsabil ya samu wuri a gefen wata bishiya ya binne gawar tsohuwa ta mera ya tsugunna a gaban kabarinta ya yi mata addu'o'i ya sha kuka kamar ba gobe har shaida sai da ya yi makabarin nata saboda yana da burin wata rana ya kawo masa ziyara tare da 'yan uwansa prisoners don su mata addu'a to masu saurare kun daiji yadda salsabil da su dije suka kubuta daga gidan kurkukun kaddara na san wasu za su ce ta yaya har suka ɗau lokacin nan ba tare da an rintsa su ba tare da an su ba to idan ba za ku manta ba shugabannin kurkukun kaddara ba sa a ciki bayan haka an samu tawayar tsaro sannan babu wanda ya san me ke faruwa a sashin su Angel saboda an rikita lissafin allon tsafin su su kansu waɗannan jayen din da suka shigo sashin har suka ga Salsabil ba wai sun san me suke shiryawa bane sun zo ne domin tafiya da Sadija zuwa wani sashi na daban da suke tara su don su ba su don su ba su ruwan sihiri wanda zai dawo musu da jinin al'adarsu saboda su samu damar gudanar da Black Knight din da za a yi a ƙarshen watan amma saboda barnar da Danish ya yi musu yasa duk wani shirin su ya wargaje hakika sun ji zafin tafiyar garkuwa da kuma yaran da ya tsiratar daga tarkon su wannan ne yasa lokacin da suka yi taron zaman tattaunawa ɗaya daga cikin su Elders ya ce Wannan ne karo na farko da muka yi babban kuskure a rayuwarmu, wanda idan ba mu yi tsaye mun nema mu kanmu mafita ba, to tabbas za a yi nasara a kanmu. Ko a tarihi ba a taɓa samun prisoners ɗin da suka tsira daga kurkukun kaddara ba. Su ne na farko kuma su ne na ƙarshe. Da farko sun yi nasarar ƙetare kurkuku da taimakon garkuwarmu. Na biyu sun kuɓuta daga dajin Evil Forest da taimakon shi. babu wani mahalukin da ya isa ya iya ketare kurkuku da dajin Evil Forest salin alin ba tare da ya rasa ransa ba amma saboda suna a tare da garkuwar prison mun rasa cin galaba a kansu saboda mu kanmu ba mu isa mu iya ja da shi ba babu wata muguwar halitta da ta isa ta tunkare su muddin yana a tare da su rashin baccin da bai yi ba shine ya ja har muka gaza tunkarar su lokacin da baccin ya ɗauke shi mun yi nasarar yi masa abin da zai dawo gare mu sai dai wani abin al'ajabi ya kubuta daga hannunmu ya koma ma gangar jikin shi kamar yadda suka ce tun tarihin kafuwar kurkukun kadara ba a taba samun prisoners da suka tsira ba sai a kansu kuma ba kowa ba ce sila face kaddarar kurkuku da a ce ba bata kasance a gidan kurkuku ba wallahi da nishi ba zai taba yunkurin taimaka ma wani dan ya gudu daga cikinsa ba shi yasa bai taba taimakon su dija ba bayan yana da hanyar da zai iya fitar da su salsabil ya ci bakar wahala wurin ɗawainiya da sihibba babu wanda bai ji jiki ba a cikinsu saboda yankin da suka faɗo a dajin babu ko kayan marmari da mutum zai sha ya sha jaraban jaraba yin amfani da sihirinsa don ya sauwaƙa musu wahalar amma abin ya faskara sai da ta kai ga ciyawa suke ci ko su cinye ko su ci ganye don su yi maganin yunwar cikinsu gadija ba hankali tunda ta farfado sambatu take yi mubin kuma wasu irin marurai ne masu masifar zafi suka mamaye fatar jikin shi kullum sai yayi hauka kamar zai rasa ransa saboda raɗaɗin azaba ga uwar rana da ke kwalo musu ta kota ina ba sauki ga damuwar rashin yan uwansu sun yi kuka tamkar za su kashe kawunansu bakin cikin da suka kunsa baya misaltuwa hakika salsabil ya yi namijin kokari wurin ganin ya ba su kulawa duk da wani lokacin abin nema yake ya fi ƙarfinsa, gaba ɗaya sun jigata sun sha wahala babban tashin hankalinsu miyagun halittun daji da ke kawo musu farmaki kusan kullum ne sai salsabil ya zub da jinin shi wurin faɗa da su satinsu ɗaya a cikin dajin suna shan bakar azabar rayuwa a cikin rana ta takwas suna cikin tafiya a galabaice suna ta yi masalsabil kukan yunwa suke ji makoshinsu zafi yake yi musu ruwa za su sha bawan allah ya rasa ya zai yi da su da gudu ya nufi cikin dajin yana neman inda zai samu musu ruwa tun yana tafiya da kuzarinsa har kafafuwansa suka fara zagewa sai da ya gama shan wahala bai samu ruwan ba yana kan hanyar komowa wurin su kwatsam ya fada wani yanki na dajin ba zato ba tsammani ya hango gungun sojojin kasar Ghana da suke yin atisayen horaswa a dajin da gudu ya tunkare su kamar mawukaci, haka suka gansa ya faɗo musu har sun saita shi da bindigunsu ya zube a kan gwiwar shi ya fara roƙonsu a kan su taimaka mishi da ruwan sha gaba ɗaya sojojin suka kewaye shi hannunsu rike da bindigu saboda ba su yarda da shi ba sun yi tunanin wani mugun ne shi yasa ba su ba shi taimakon da ya bukata ba tsawa suka fara daka masa suna tambayar shi wane ne shi me yake yi a cikin dajin sam ya kasa ba su amsa kwatsam ana haka sai ga su mabin sun watso da gudu iya karfinsu suna neman shi wata dabbar daji ce ta biyo su a guje a gaggauce sojojin suka tarbe suka harbe ta da bindiga tun kafin su kara sunan take suka tarwatse kan suka tarwatsa kan dabbar ta fadi kasa tana birgima aiko da sojojin suka ga prisoners yi da jajayen kaya masu numbers a jikinsu sai suka fara zargin salsabil ne ya yi garkuwa da su tunda shi ne babba a cikinsu kuma jikin shi akwai zanen tato wanda alama ce ta tambarin wata kungiya ba su tsaya bata lokaci ba suka ɗaure salsabil da igiya ta mau sumibin suna ta kuka suna roƙonsu su su kyale musu ɗan uwansu amma ko ta kansu sojojin ba su bi ba gaba ɗaya suka sanya su a bayan motarsu ta sojoji ba su nufi ko ina da su ba sai cikin ƙasar ghana bayan isar su a headquarter suka rike suka rike salsabil wurinsu su kuma su hibba asibiti suka mika su ganin muggun raunin da ke a jikinsu babu irin bugun da sojojin nan ba su yi masalsabil ba don ya faɗa musu me ya kai shi daji tare da kananan yara amma ya ki faɗa musu sai ce musu yayi ba zai iya tuna komai da ya faru da shi ba ya faɗi hakan ne saboda bai yarda da sojojin ba ya san ma ko ya faɗa musu gaskiya ba lalle su yarda ba akalla ya shafe kwanaki uku a hannun sojoji kafin ya faɗa musu cewa su 'yan Najeriya ne iya abin da zai iya tunawa kenan a rayuwarsa ba su sake shi ba har sai da su da ke a asibiti suka samu lafiya suna ta tambayar ina ɗan uwansu salsabil tukunna sojojin suka gane cewa ba mugu ba ne ba su tsaya ɓata lokaci ba don sun fahimci al'amarin su babba ne ba kamar rahoton da asibiti suka bayar hakan yasa suka tuntuɓi hukumar sojojin najeriya don su sanar da su dangane da yaran in ya so sai su mika kes ɗin wurinsu lokacin da sakon ya riski su samu barak bayan ya duba duka bayanan yaran nan take yanke shawarar kiran chief always don ya sanar da shi zancen kes ɗin saboda ya fi dacewa da hukumar isot su ya kamata kes ɗin yaran ya kasance a hannunsa saboda abu ne da ya shafi ɓangaren bincike chief owis ya yi farin ciki lokacin da samu bara ya sanar da shi dama a lokacin suna ta faman bincike kan yadda za su gano unesa daga shi har taj sun yi tsammanin cikin yaran za su ga angel sai dai ko da suka je ghana suka duba su babu ita a ciki a ranar da suka je ba su kwana ba sai da suka haɗa yaran gaba ɗaya tare da salsabil suka tafi da su a private jet din a private jet din chief suka shigo Najeriya bayan komai ya lafa sun sama musu gidan da za su zauna ba su fara binciken ba fara bincikar su ba tun sun lura da ba a hayyacin su suke ba sai dai suna lura da duk wani motsin yaran sun yi matukar yin al'ajabi da irin rayuwarsu ba su san komai ba kamar ranar da aka haifo su a duniya daga sun ci abinci sai bacci ba zancen yin sallah ranar da boss ya kunna musu kallo a tv sun ga tashin hankali kuka suka rinka yi ganin bakon abu da ba su taɓa gani ba a ƙarshe dije ce ta yi silar mutuwar tv ɗin. allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗu da ku a kashe na gaba don jin ci gaban labarin kuma huta lafiya da sunan allah mai rama mai jin ƙai littafin gurgugu kun ƙarshe kashi na arba'in da shida a lokacin kusan su man tsaye suka yi saboda mamakin kalaman shi hakika yayi matukar daure musu kai sun birgita da jin sa amma dai wasa kake mana ko girgiza kai yayi na taba yi muku wasa makamancin wannan idan kuwa har da gaske ne elders sun yi kuskuren yarda da kai mace amana ka ba mu mamaki ina ka samu ƙwarin gwiwar da har ka iya gaya